na farko tsaro yadda har mutane masu bindiga su shiga makarantu suna kakashe mana yara dole a ɗauki mataki akan tsaro wallahi mun tausaya ma mutanen barno mutanen Yobe da wasu wurare wanda wani abubuwan suka same su kuma muka ce dole a je a gaya ma gwamnonin nan a kuma gaya ma ita karan shi karan shugaban kasa ya kamata ka ɗauki mataki kan tsaro da a karatu da ake yi yawanci za ga mutumin Niger ya samu makaranta a Maiduguri ya samu makaranta a Yobe ya samu kanta a kwara ya samu kanta a Legas saboda unity school da kuma federal school da ake yi yanzu ba wani iyaye da zai bari ba wani fara da zai dauki ɗansa ya bar sai je maiduguri saboda me saboda tsaro saboda haka in ba magance wannan tsaron nan ba to gaskiya za mu dinga samun matsala haka zalika taron ya taɓo batun samar da malamai nagartattu a makarantun firamare da sakandare na najeriya abinda matsaloli da aka samu kamar yadda wasu jihohi suka yi reporting akwai wasu jihohi da suka ce a jihar su ma sun ce su ba za su ma bari a yi wannan jarabawan ba to sai aka ce a kafa kwamiti na musamman wanda a kowace zone an ɗauki mutum guda a north central ni kan na ma ka ɗauka aka ce zan kasance cikin wannan kwamiti din za mu tattauna da nut a national level za mu tattauna da NUT a state level mu tabbata kowace jiha ta bari kafin a kwashi malaman na ai musu interview saboda ka kwashi baza gurbi a cikin akwai report din da Plateau ah, ita ciya fasin na Plateau ta bayar ta ce lokacin da suka yi screening exercise a can Plateau akwai wani makaranta na ko makarantan horon malamai ne na gindiri ana da mutane da suka zo da sakamakon jarabawan wannan makarantar sun fi dubu da wani abu amma da suka dinga bincike suka je makarantar a cikin dubu da wani abu mutane takwas suka tabbatar kawai sun kare wannan makarantar duk sauran na bugi ne saboda haka kaga irin wannan dole a tashi tsaye kuma irin wayannan suna na a ko ina shi yasa a yanzu muna screening mukan ce malamin makaranta ya ba mu original certificate ɗinsa in grade 2 kai za mu ga certificate na ministry of education daga ƙarshe dai batun biyan kason kuɗi na wasu jihohi da ba su baiwa hukumomin ba da ilimin bai ɗaya ne taron ya taɓo kamar yadda alhaji uba hassan ya ƙarin bayani an dai shawarci shi ya momi irin cewa don Allah don annabi kuɗin nan na nan a ajiye jihohin da ba su samu sun biya sun zo sun amshi nasu ba ana shawartar su don Allah su yi magana da gwamnonin su zo su ansa shugabannin hukumomin ba da ilimin bai ɗaya dai sun ce za su gudanar da irin wannan taro nan gaba a jihar Gombe domin ƙara tattauna matsalolin da ke addabar sashen ilimin Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi karatu. Tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya fa na ɗanya, ya fa na biyu bai zo cikin haɗi ba tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yi da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto ma akwan a tashi wani tica ko bai da keke, ko tica uban karatu.